yana barin yaro yaro karami mace yanzu yin shiga nan ya ga yaro karami ba abin da Gwamnan jihar Adama kenan Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla yayin da ya ziyarci kananan yaran Fulani makiyayan da aka kai wa hari a wasu ƙauyukan bace mana karamar hukumar noman da ke kudancin jihar Adamawan wanda yanzu haka ma ke kwance a asibitin ƙwararru da ke Yola wato Yola Specialist Hospital. Gwamnan wanda sai da ya zubar da kwalla sakamakon abin da ya gani na irin harin gilla ya ce gwamnati ba za ta ma kyale duk wani da ke da hannu a wannan ta'addancin ba sannan kuma ya bayyana irin taimakon da gwamnati za ta yi waɗanda ke kwance a gadon asibitin. Muna musu magunguna kuma kaji na gaya wa shi doktor mai lura da wani asibitin cewa idan abun ya gagara duk wanda in kano za mu kai su ko'ina gwamnati suna nan suna jira muna kara roƙon allah ya kara ba su lafiya sannan gwamnati ta muna ƙoƙarin mu kuma kai ka gani abubuwan da gwamnati take yi to ni kira kai al'umman ka na a zauna lafiya ganin kan yanzu an kafa kwamiti na bincike eh to zaman lafiya shine da yafi komai kuma mun mun yi kwamiti na bincike ne don ba za mu bar wannan abun haka ba domin baya da za a yi a ce mutane suna nan suna zaman lafiya kawai a zo a kashe special yara kankara da mata wannan ba daidai ba ne amma kwamiti za su je su bincike su gane mana suwa suke da laifi kuma su sha ma mu muka sa masu laifi mu hukunta su. Tun farko a jawabinsa shugaban asibitin kwararrun Dr. Bala ido ya ko bayyana wa gwamnan cewa waɗanda aka kawo na ko samun kulawa na musamman. Asan yi da haka ya eh, za mu kama fata din akwai kashi sai mu su yi mai kamar wannan muna da automatic sajin da muke biyan shi yana zuwa daga amma shi ma ba zai iya yin prosthesis ba sai kamar kano to ya kwashi ma mutane nawa aka kawo asibitin kwararrun wannan ko ita ce tambayar da ne wa shugaban asibitin daga yankin noma mun samu mutum talatin da hudu cikin 34 mun kama mutum 18 a gado amma allah da ikon shi dai da dan sauki suna samun sauki zuwa wannan lokacin mutum biyu ne dai muke gani they are bad and not too stable amma sauran da sauƙin allah ya yarda to matsaloli muna dan samun taimako daga red cross da kuma gwamnati ta dan taimaka mana yanzu ma ya yi mini alkawari zai sake turo kuli so muna ga kamar ba mu da wani matsala in ba dai To sai dai koyan da gwamnatin jihar ke shirin kaddamar da kwamitin bincike wata sabuwa ce ta kunno inda ko haɗakar kungiyar al'umman yankin bacema da ake wa lakabi da Numan Federation Alliance Group ta fitar da wata sanarwa da ke ɗauke da sahanun shugabanta Mr. Vakain Dagoso inda ta alakanta kisan 'ya'yan makiyayan ne da rashin aiwatar da rahoton binciken da gwamnatin jihar ta kafa kan abubuwan da suka faru watannin baya a karamar hukumar Gire. Hakanan ma kuma kungiyar ta buƙaci 'yan majalisa da kukin jihar ne da su masu gaggauta kafa dokar hana kiwo kamar yadda wasu jihohi suka yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya